أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرض صاحب العصر والزمان أرواحنا له فدام Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. To na farko zan fara da taya mu murna na zagayewan ranar haihuwan Shehu Abdullahi gwando Allah ya lullube shi da rahmarsa wanda 'yan wasu suka saba yi duk shekara kuma wannan karan sun daga ɗaga shi kaɗan daga lokacin da aka saba a ƙidayen kamariya. alayi halin kowane lokaci muka murna dai ya daidai kuma daidai ki shekara shekara ake yi to an san bara na ɗan yi kalamai daban-daban akan janibobi daban-daban akwai janibin tarihi da kuma janibin abin da aka wanzar wanda ya amfanin shi yana nan har yanzu a gare mu da kuma abin da ya kamata mu ma mu don wanzar da shi to na san wanda abin da na faɗi bara da shekarun baya ba sai na maimaita ba ana bukatun masu bukatun su ji abin da na ce suna iya duba shi tun da an sajjara kuma sa'il nan yan uwa abu domin tunawa ya kamata a ji abin da aka farfada baya to na san ne magana kan na ba da wasu shawarwari bara kuma na an ce a bana an ɗauki wayannan shawarorin alim sa'il na ce ai gasan waƙe kowa ya zo da waƙe ne yadda yake iyawa ya wake shehu abdullahi to kuma an ce yanzu an yi alhamdulillah an yi an yi gasan waƙe ɗin. ma'anan ainihin gasan waƙe ɗin shine a ƙarfafa gwiwar mawaƙa su yi waƙen ainihin domin tunawa da wannan duk wanda ya waƙen ko ma waƙen shi ya zo na ƙarshe ne a ce an yi na ɗaya na biyu har zuwa na ƙarshe to na san ma yana da muhimmanci ba an sa gasar ne don a zaburantar da mutane a kan waƙen amma kowa ya waƙen ya ba da tasa gudunmawa. sannan kuma har wala magana dangane da samar da makaranta wanda na san ba mu da karfin da za mu yi jami'a amma dai kuma su tun da hukuma da muka yi ta ba su shawarar duk shekarun baya cewa ya kamata a yi jami'a a samar sunan shewa abdullahi kuma jami'a mai sunan jami'a kuma ta zama jami'ar musulunci ce ba ta zama jami'a kamar wadda suka yi kamar da eh, jami'ar da aka canza mata suna zuwa shehu usmanu a sokoto kawai jami'a ce kawai ta karatun boko suna ne kawai aka sa na shehu usmanu ba wani ana ana raya ainihin karantarwar shehu ne ba a'a an yi ne kawai dai an sa suna ne don tunawa kawai to ba irin wannan muke nufi ba wannan nufin ainihin ainihin majami'an da za ta zama ta fi ba da muhimmanci a kan raya koyarwansu shehu abin da muke so kenan kuma da kuma da kuma koyarwan addini gaba ɗaya to na san mun san hukuma wata hukuma din za ta yi eh, ta yi kila shawarar mu ne ba su a ɗauka amma na san wata insha Allah za a yi amma yanzu mun ce yan uwa ko da masu su dan fara wani kuma an ce mana sun fara fa Allah alamu ya da kyau na farko janibin tarihi shi dai shehu shi dai shehu Abdullahi almajirin shehu Usman dan Bodo ne kuma dan uwansa ne wato kaninsa ne sannan kuma shi ne kamar eh, wazirinsa sarkin yaƙinsa babban ginshiki na gare shi ainihin mai babban kariya gare shi ƙashin bayansa wanda yake shi ne ainihin Allah ta'ala fifita ta wajen raya janibin karantarwa alhamdulillah shehu usman ya karantar da shehu abdullahi shehu abdullahi kuma ya kwashe karatu kuma shi ma ya yi bincike-bincike a wurare daban-daban kuma ya rubuta littattafai wasu gajejjeru wasu matsakaita wasu manya eh, kamar littafin da nasa na tafsiri akwai littafin da ya kifaya kifaya ta adis sudan wanda ya shi dan tafsirin alkur'ani dan gajere domin ya wadatar ga mutane a adiyai ba na ɗalibai ba sannan ya yi kuma da ya otarori tawil diya'ul tawil kuma shi kuma tafsiri ne mai tsawo mai tsauri wanda ya dauko bayanai ba masu zurfi sannan kuma ya wasu littattafai daban-daban akwai wasu wanda ake karantawa a karatun zaure kamar hisnu a wajen usul ana kayan za ana karanta su a littattafan zaure akwai wani littafi da na ga wanda ya rubuta wanda yake kamar mm, ya fi alfiyan dan maliki ya fi baiti dubu akan nahau da sarf amma ni ban ga shi wannan akan karanta shi ba amma dai alhamdulillah sun wazar mana da ilimi fannoni daban-daban wanda yake ya kamata ainihin a kula da wannan janibin ilimin sannan kuma ainihin ba kawai rubutu shi shehu ya ba a'a ya karantar da mutane a wancan karin ina baku rabin yadda ainihin wasu abubuwa da daman gaske wanda suke al'adu ne marasa kyau wanda aka sani ana yi a ƙasar hausa waɗanda so shehu abdullahi suka tsaye tsayin daka kan kawar da wa'annan al'adu ɗin har sai ya zama abin ya zama tarihi yanzu alal misali na bada wani sani ba zai zama za a kosa ba ina bada misali har wala da shi rawa misali yanzu a wayansu kabilu su rawa ba wani abu bane amma a wajen mu lalle rawa ba kwa ke rawa ba har ma yara suna wani wasa zuwa shi kayi rawa kai malam kayi rawa ya ce ban yi ba ya ce mu je gida mu ce malam ya rawa ce yaushe nai wanda ke wato kenan shi rawa ba al'adar malamai ba ne amma ka je kudu zaka ga wai har yanzu ai aka buga ganguna malam ka ga liman ya baza rigar nan yana rawan la ilaha illallah sai ka sha mamaki domin a wurin mu ainihin ya zama wani abu na san na ba wani misali ba da baki na ce ba su maimaita abin da na faɗa 1978 mun je mun yi taro a wani gari mai suna wata amma ba wata ne ba wata oshogbo ne a oshogbo ba wata ba da muka je oshogbo shekara 1978 muka yi national conference na ƙungiyar ɗaliban musulmi to akwai ranar da ake ce mashi ranar buɗewa taro na musamman formal opening kenan sai aka gaito sarkin iba eh, suna ce mashi alake of ibaland alake ɗin ƙasan iba to shikenan sai ya zo eh, ya zo a mota kuma ya fito aka buɗe laima da wa'insu ana wani kaɗe-kaɗe ana jingiri jingiri jingiri sai sarki ya ɗan wataya mu kuma mu kuma da muka zo daga nan sai abin ya ba mamaki za a yi sarki ya rawa ya yi rawa sosai a gaba sai wasu ka ce mana ai in bai rawan ba girman sa zai zube kashi sarki ya raba ce ai wai ce ya sa mana albarka ne mu kuma a wurin bai wannan dai mu gane albarka sarki ya zo yana rawa mu a wurin in sarki mai zo yi rawa abin komai ya gama lalacewa to zai yana ne ya ku labarin da irin wa'annan abubuwa da za ku gani ana yin su a wa'in surare wanda suke zama zaunannun abu wanda ke mu a nan sai aka dunga kakkawar da su aka ce dacen a ƙasar hausa in ka ga irin raye-raye da ake miyagun raye-raye duk koyarwar su mala eh, abdullahi ne suka yi ta kokarin kawar da wa'annan miyagun al'adu wasu ba ba su da daɗin fada wasu a takalidai ne na bori wasu na maita wasu na tsabi wasu kuma dai kawai al'adu ne marasa kyau wanda kuma mutane sun ga kamar eh, eh, sun gaje shi ne suke yi amma yau da kullum aka yi ta kawar da wa'annan al'adu wanda suka mutane har yanzu sun zama tarihi in aka ce ana yi a da mutum ba zai yadda ba wasu akwai wani littafin da shi shehu ya rubuta don gani da wasu mutane ba zan faɗi misalin ba kada in faɗa wasu su ji haushi na wani profesa yake ce man ya sai kawo wannan yanki na abin da shi abdullahi sai ce su wa'annan mutanen yankin da a can suka fi kowa kekeya ga musulunci da faɗa da addinin musulunci da kuma irin miyagun al'adu da abuwa da suke amma sakamakon koyarwar shehu sai ya zama alhamdulillahi su suka zo kuma suka taimaka ma jihadin cewa al'amari ya kar har aka ce sarkin garin sai ji wani haka bane wai su dun azal dama can su mutanen kirki ne suna da musulmi ne su da sun ce to kai baka sani ba ne. ai da don an kawar ba da irin wannan gadon abin zamu gada din za a ga har yanzu akwai barbashin takalidai na bori a tare da mutane sai wasu ba sun suna da shi ba amma takalidan bori akwai na maita da tsabi wayansu barbashin su suna na tare da mutane wanda suke har yanzu ba su daina ba amma an daina mafi yawa kuma yanzu yanzu dorawa gwamnati kan nake cewa dorawa za mu yi daga inda suka bari na san da yi magana dangane da jihadin shehu usman dan yana kawo wannan na kawo mutum cewa to aikinmu shine mu ɗora daga inda suka aje suna da babban buri na cewa sai sun kai ruwa da wannan kira mutane ba su san ma'anar jihadi ba sun ɗauka jihadi yaƙi ne da takobi jihadi mataki-mataki ne babban jihadi shine wannan na koyar da mutane canza mutane domin an same su a wani abu ne wanda yake bai dace ba wa'insu abin da ka saba ma shari'a ana ƙoƙari a kawar da su daga wannan a koma da su a wani tsari na daban wanda ya dace da shari'a musulunci wayansu al'adu suna da kyau ba mu ce ba su da kyau ba ba ya laifi da su amma ana muna batun al'adun da ba su dace ba ne wanda suka saba ma shari'a to su ne to shi wannan shi ne babban jihadi a canza mutum a canza tunaninsa a canza alƙibransa ya mahangansa da al'amura har ya gano wannan abu yana da kyau ne saboda ainihin shari'a ne ta ce yana da kyau in ya yana da lada in bai yi ba kuma yana da zunubi ya san kuma wannan wa'insu abubuwa ne wanda suke ba su da kyau saboda shari'a sun ce ba su da kyau ko da an gada amma ba kyau kuma mutum ya yi yana da zunubi in kuma ya bari yana da lada to wannan wannan sa mashi wannan tunanin ya zama jiki a gare shi shine ainihin shine babban jihadi ba wai a zo da takobi ba wasu na san ma jihadi mummunan fassara da an ce jihadi sun ɗauka an zo da takobi ne aka ce mutum ko ka zama mutumin kirki ko kuma a fille maka waya. sai ya ce to kirkyau na kirkin ce ƙarya ne ba bane ba da ƙarfi ake dan ƙarama mutum ya zama mutumin kirki ba koyarwa ne tarbiyya ake masa yawa shi ko takobi yakan akan ɗauka ne idan su mutanen suka ce sai dai bayan ransu ba za su yadda ba sun suka ɗauko takobi to shi ne za a nuna musu bayan da ake ba da takobi ne aka yi jihadi ba babban jihadin da aka shi ne ilmantar da mutane mutane ba su gane wannan abin da aikin da su shehu suka yi ba don da su sun ɗauka kamar dama jiki ne a wajenmu a'a ba haka ba ne za su bi tarihi za su ga cewa da ba haka muke ba jihadin ya canza mu wannan jihadin shi canza ya sa mutane yanzu to yanzu abin da muke da shi barbashin dan abin da ba mu gama lalatawa ba ne na abin da suka wanzar mana abin da ke gaban mu shine raya abin da suka bari ba yanzu dai ana ta mana tarbiyya na wofi na nuna mana cewa yanzu mu ba wai a bako ba ma addini ya kamata a koma gare shi ba ainihin kamar ci wannan ci baya ne wai anan nan kamar wai mun ci gaba ne mun za mu zama turawa ne na ba akwai wasu mutanen da su turanci wayewa ne a wurin su ci gaba ne a wurin saboda su an same su ba su da ilimi an ba su ilimi an ba su ba su da riga an ba su riga an same su ba su da ɗansu al'adu miyagu an ba su wasu al'ada na turawa mu ba mu bukatan ko daga cikin wannan bai bature bai zo mana da addini ba bai zama na da ilimi ba bai zama na da wayewa ba bai zama da ci gaba ba ya duniya san mun fi shi waɗannan saboda mu muna da addini muna da alkur'ani bai da shi muna da addini, musulunci bai da shi muna muna da kyawawan ɗabi'un da mu jikinmu ne bangaren mu ne shi kuma ya sani wanda shi ko ya yi yunkuri ya samar da shi babu za ga ko da cikin turawa akwai su al'adu da yawan gaske amma sai ga yanzu abin da ake kokari shine a raba mutum da shasiyar bil'adamanci ya zama ba mutum ba kun yanzu abin da suke tattala yammacin duniya suke ta tallata na cewa hadda mata ma a cikin abubuwan da suke tallata hadda cewa a ce ma mutum ba a daina ce mace mace namiji akwai wasu mutane sun ce su a daina ce masu maza ko mata wa a ce masu kawai su mutum ne kawai ba mace ba namiji wasu kuma sun cewa a ba da dama mutum ya juya jinsinsa namiji ya koma mace mace ta koma ta miji wato wanda ke kaga dama kai wato kenan a je ma mutum aiki in shi namiji ne a kwashe al'auransa na maza a huda masa rami a ce ce yanzu ya koma mace ko dake ba zai haihu ba don ba zai iya canza ɗabi'arsa ba ya rika gwada yana da yare kuma ya je ya ta fasadi ko kuma a sami namiji mace da kuma a ɗora mata a ce ta koma namiji ko kuma wai auren jinsi a ce mace ta auri mace namiji ya auri mace ko kuma ainihin ga shi nan luwaɗin maɗugo suna ta ƙirƙiri su kawai suna da tsaraici da cire sutura da fatsara da dare da da irin irin waɗannan ɓarnace ce. duk su ake tallata mana. abin ta kai kuma an fara siyan su anan an fara sai da mana su an fara suna ganin kaman wannan kaman wai shine wani wayewa ko ci gaba abin da suke ta mantallan shi kenan yanzu kuma ya kun kamar zuba lalacin hausa kasashen larabawa musulmi an fara tuni sun yi nisa wajen wannan yanzu sun ɗauka innan baɗala din kaman wai ci gaba ne wai zai kawo tattalin arziki muƙaddara zai iya kawo Allah ta'ala yana cewa da zanen alkur'ani yana cewa na um, najasa ne kada su kusanci masallaci mai ma bayan wannan shekara in kuma kuna jin tsoron talauci ne Allah zai wadata ku daga ne'imarsa wato kenan kar ku ɗauka eh, ana zuwa suna zuwa mashirkai su yi hajjinsu irin na shirka in suka zo suka hajjin shirka sai kuma su zo da dukiyoyi a sami wadata a can mashirkai na laraba suna zuwa su yi haji suna tauhidi da shirka a lokaci guda to bayan bayan cin maka da yaƙi aka bara'a ta sauka ta ce daga yau kar su sake zuwa kuma mene kuma tsoron talauci kuke ji saboda zuwa da tijara da suke to Allah zai wadata ku to Allah ta'ala ko ya wadata wannan wannan mahalli da dukiya mai yawan gaske sanadiyyar mumine masu zuwa haji yanzu kuma ya fitar da wasu dukiya na ƙarƙashin kaza shine na mai da ake ɗiba dama yana cikin samarat da annabi ibrahim ya roƙa ya ce ya ya nan da zuri'ansa a wadi wanda yake ba mai shuka ba ya roƙi Allah ya kawo zukatan mutane zuwa ga wannan su ya azurta su da samarat warzuqu mina samarat samarat din nan ba 'ya'yan itatuwa ne waɗannan ba don ba a shuka ko dabino komai ba a shuka a cikin garin maka amma samara da komai da komai a shiga albarkacin wannan ɗaki mai albarma to kuma eh, ya bumbunto da mai to amma yanzu ko irin yadda bai yanzu ana kokari a dawo da lalacewa ana har ana gayyato 'yan rawa maza da mata su cakur har da caca ma wani an da ai da zuwa da wanka a gefen eh, teku da ɗan kamfai na maza da kuma gambai da daga nono na mata kuma a cakura a yi wanka a gefen a gefen teku wai ci gaba ne sannan kuma an kawo shaye-shayen abubuwan da suka haramta da rairayi cikin ma wata wata yarwa da aka gayyato ma har ta ce ita ba ta je ƙasan ba wai ba za ta je ƙasan da aka haramta luwaɗi da maɗugowa waraka ya rage yanzu kuma shi ɗan sarkin da yake halarta haram sai kuma ya halarta luwaɗi da maɗigo don gaba su je wai yana cewa wannan rafahiya ne zai kawo ci gaban tattali inna la'una rajo in kun ji tsoron talauci ne akan hana mushrikai zuwa wannan mahali Allah zai azurta ku daga falalansa don yana faɗin wannan ne kun ga yanzu abin da ake ce mana kamar ci gaba ne da wayewa da sakafa da samun abin arzikin a aji addini waje guda ai wayansu abubuwa da arzikinmu yana tare ta addinmu ne Allah ta'ala cewa da bani Isra'ila da a ce sun tsaye da linjira da tara da sun ci daga ƙarƙashin kafafunsu da birbishin samansu da aka rumin fauƙin wamin ta ta arjul walau annahum aqamut tawrata wal injila wa ma inzur ilayhim min la akalu min fauƙin wamin ta ta arjul da a ce sun tsaye da at-taura da linjira da abinda Allah ya saukar musu daga waje ubangijinsu da Allah ta'ala za sun ci daga sama zuwa ƙasa wata ma'ana Allah zai kawo arziki zai bin mutuwar arzikin sama ya fi mutuwar da arzikin ƙasa abin da kuke bukata ku ku bi Allah ne domin Allah in kuka bi Allah domin Allah Allah ta'ala zai muku maganin komai ba wanda zai fi karfin ku in kuna riƙe da addini addini mu shine mu shine darajar mu shine mutuncin mu shine fifikon mu shi ɗaukaka mu to amma yanzu ba ba da za mu aje wannan a ce wai mun ci gaba ne to muna da abin alfahari kullum nakan ce ita abin da ake ce ma al'umma ba al'umma wani da ake ce ma nation da turanci su ne mutane da suke da tarihi guda suke da al'ada guda suke da addini guda suke da harshe guda su ne suka zama nation to tambaya najeriya nation ne amsa eh amma mai mai shi ta nishi saboda shekara 60 tana karkashin mulkin mallaka turawan ingilishi wannan shi ne tarihi guda da ya haɗa ta amma an ka komo ka dubi su mutanen za ka ga suna da tarihi daban-daban da al'adu daban-daban da harsuna daban-daban da addini daban-daban abu ɗaya haɗa su sun zama bayi na ingilishi shekara 60 shi ne kyau wannan abin alfahari ne za ga al'ummu da suna alfahari da tarihinsu amma ba za mu iya taɓa alfahari da najeriya na faɗa na ƙara na ta matuƙan najeriya ta wanzu za ta wanzu ne domin amfanin wanda suka kafa ta ba domin amfanin ba mu na buƙatar mu alfahari da abin da mu da mu suka gadar mana ne su kuma alhamdulillah sun gadar mana da al'umma ɗore akan addini kuma sun gadar mana da ilimi wannan ne muka watsar mana neman ci gaba a wani to wannan kamar wato sake da wannan da muka yi da barin tarbiyyar da da wa'annan eh, shehunai biyu shehu usman dan bodiyo da dan uwansa shehu abdullahi suka yi mana kamar cin amana ne duk ba su taɓa tsammanin zamu yi ba da a ce shehu zai dawo yau ya ga irin irin yadda muka zama zai allawa dai ne da abin da ake kuma da a ce shehu zai dawo yau ainihin da ainihin zai gyara al'ummar nan cikin gajeren lokaci nan da nan duk matsalolin da muke fuskanta da an gyara mana saboda mene yana da yana yana da abin yana da abin gyarawa wanda mu muka watsa muka watsa sai kawai a buga mana ganga a ce mana mu jikokin su ba ba ta nan ne muka zama jikokin su ta ayyuka irin nasu wannan kuma albin alfarin mu shine mu ce mu wa'annan kakannin namu sun kafa mana daula akan addini sun kuma bar mana eh, gado na ilimi kuma shi daga nan ne za mu ɗauka mu ma mu ɗora daga inda suka tsaya sai mu ci gaba sai mu iri sai ya zama abin da muka yi alfarin su ne alfarin mu ne na ga wani ɗan kiɗa na drama da na gani a a net sai aka nuna ga wasu mutane sun yi shiga irin na da ga wasu mutane kuma sun shiga zamani wannan sai aka nuna sarahuddin ne salahuddin al'ayyubi wannan drama ce salahuddin al'ayyubi shi ya shigo uh, ya yi shiga irin na mutanensu da wani sarki kusa da shi sai wasu ga sun zo su kuma irin yadda laraba suke shiga yanzu sun yafa irin wannan dan yafe? su kuma sun zo sai wannan suka ce suka ce ko ne su ne suka ce ni ne salahuddin al'ayyubi wannan kuma shine sarki wani kuma ko ne waye suka ce a mu ne ai larabawa mutanen hijazu da ido ne ka ce oho ashe je kokin mu ne to ya kai kuma ya faru abinda muka bar muka ce a yanzu a yahudu sun kawo mana kasa yanzu suna kaza ka ce eh, to kun kuska mene ku abu ai ba iya komai ba iya zaka mara biyar ce amma amma dai ku tsinannun yaya ne tirma ku kuma ku zai suka suka duka dukan zai suka kore abin wasa wasa ne aka yi to amma wannan yana akwai darasi a cikin wasan ko ba lura ba yanzu da a ce shehu usman dan bodo da shehu abdullahi za su su gan mu irin wanda suka za su ce ma ku ne zuwa ne mun eh, eh, je kokin kun to me faru kuka lalace ga ita turawa ne suka zo sai suka ce mana wai mu aji abin da kuka bar mana gado wai mun sami ci gaba shi ne muka haɗu da wanda ba su san addini ba yanzu mun ce duk mun zama ɗaya yanzu su mu Nigeria yanzu ba ruwa mu da abin da kuka za su ce eh, tir me duk abin da muka yi kun watsar kenan kun watsar da abin da muka gadar muku kenan Eh, to ai an haɗa mu da waɗansu mutane da sun fi ƙarfin mu sun fi mu ilimin boko shine muka ce to bari mu mu mu dukufa mu zama daidai da su shine ya zama kaga har zama mu zama daidai da su ba sun gollo suna raina mu suna ce ba mu ba mu daga har ma suna zagin ku yanzu ma yanzu kafa fira ake ana zagin shi Usman dan Bode ina da wannan rajo wai a ƙasar nan kuma a zauna shiru wayo Allah yanzu dun Allah tsakaninka da Allah kai da nake magana da kai kai yanzu dun Allah mai zagin ubanka ya ce kawa wani ga zaira ji Allah ka ne yanzu haka muke ji ana zagin shehu kuma a cikin ƙasar nan wai ana ce mana wayan yanzu wato ana ƙoƙarin a raba mu da asalin mu a cusa mana gaba na ƙabila wanda, aka kawar a da da ga yaƙe-yaƙe ne na ƙabilanci aka samu aka zo aka haɗa mutane akan addini suka zama al'umma guda yanzu ana nema a dawo mana da tsohuwar gaba cewa mu ba sunan mu musulmi bane sunan mu hausawa ne da fulani da bare bare da nufawa da sauran sai mu shiga faɗa da juna tir wannan jahila insha Allah ba za mu koma gare ta ba wannan abin ya kamata mu koma gane cewa lokacin da muke bikin tunawa da ranar haihuwar shehu abdullahi mu dubi kanmu ne Muga ga har wani mikidari ne muka sifata da abin da suka yi har wani mikidari ne muka ci gaba da gadon da suka bar mana wanda in abin yanzu su dawo ne za su sa mana albarka yanzu kam halin da ake cikin yanzu suka suka gamar suka gamu na san wayya zubillah tsinuwa za mu samu Allah kiyaye abin da ya hau kanmu da dama mun wannan taron kenan shine mu dubi kanmu muga cewa ya zuwa mu mikidari ne muka riƙe gadon da suka bar mana ya zo mikidari ne kuma ka ɗora akai abinda kuma ke gaban mu su kuma ba za ka iya ci gaba a nan a al'umma ba sai ka san tarihi tarihi muhimmin abu ne kun ga daga ci na na na ina tsare a gidan yari sai ina tama mutane wanda kuma ma'aikata ne kuma ma'aikatansu sai na musu bayanin wani abu sai ce yanzu ba ku san kaza ba sai ce asu ba sani ba wai yanzu an daina karanta tarihi ma a sakandare wai an hana ce to wato ana son mutum ya girma bai san ma tarihin ba ne sai a gaya mashi duk abin da ya ga dama ya ɗauka a kan nan shi bai san kansa ba bai san abin lafarinsa ba in wani ya zo ya zai nuna masa cewa kai baka gaji ko sai ya ɗauka ke ba kai saboda ba kwa masa tarihin ba sai ya taba maki saukan tarihi kana ma mutum kuma ya yi makaranta ya yi jami'a ya zo ya kama aiki kana mai saukan tarihi bai sani ba ana neman a raba mu da tushe na aka raba ka tushe shikenan in ka rasa tushe shikenan ka ma rasa shi ka zama ka zama ka shiga hawaya baka anan baka anan sai a buga ka inda ranta ya ya ga dama dole ne ya zama muna da tushen da muke alfahari da shi muna kuma da shi alhamdulillah muna da abin alfahari muna da abin alfahari za mu iya eh, muna da alfahari da yanzu za mu ɗau za mu tsaya mu ce mu kakanninmu sun zo sun tabbatar da daula daram akan addini da shari'a sun koyar da ilimi sun kuma rubuta ilimi, sun bar da gadon ilimi, har za mu iya nuna mu ce gashi duk da an yi kokari a kwashe batu da yan kokarin shekawar amma dai har yanzu da dan raguwa kuma za mu dora akan wannan ne ba na ce iyakanta kenan ba za mu dora akan wannan ne har mu ci gaba wanda su kuma wanda suka fara din nan in suka su gamu akan abin da muke akai za su yi alfahari da mu ne a matsayin 'ya'yansu har su sa mana albarka kuma ko kuma insha Allah ita dai duniya da ma gidan gwaji ce wata rana za mu yi kowa mu haɗu tare da su fatan mu shine mu koma kyakkyawan makoma wanda su suka koma gare shi ya zama mu mun bi su a wannan kyakkyawan makoma din na fata wannan zai zama lokacin za mu rika eh, tadabburi akan irin wayannan kuma dama da insha Allah nufin wannan taro kenan ma fata akan mala lafiya kuma Allah ya nuna mana na baɗi da wayansu shekaru masu zuwa kuma ya zama mana kuma wannan al'amari ci gaba muke samu muka zo muka auna kanmu mu ga cewa gaba muka yi ba baya ba insha Allah wa wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tayyibin wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh